والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم دزوت الجماد الأولى شكرة تدبو ليلة دريه دو دا أربعين دا بيو هجرية wanda ya dace da ashirin ga watan sha biyu 2020 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu na sayi buhari muna kitabun tafsir babu tafsir suratul anfal yau za mu fara da suratul anfal jiya mun gama da suratul arab na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى أحسن الأنفال باب قوله باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال ابن عباس الأنفال المغانم قال قتادة ربكم الحرب يقال نافلة أتية أتية قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا بشير قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما وهم الانصار قال نزلت في بدر الشوكه الحسن برد برد فينا فوجا بعد فوج ردفني وأردفني جاء بعد وذوقوا واعبدوا وجربوا وليس هذا من بيت القبر فيرحمه يجمعه شرك والرق وإن جلبوا ألبوا احسنها والسلم والسلام واحد يسكن يبني وقال مجاهد مخاعا إذ أصابعهم في أفواههم وتسلية السفينة ليثبتوك ليحبسوك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إمام البخاري بسم الله يتي سورة الأنفال سورة الأنفال الأنفال سورة شئر مدينة سنة آيوي سبعين دشدة آية سبعين دشدة شين سورة الأنفال أم يا فارغ يا فلن الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أبلا ابن عباس يشي ينا بنا بيان مي الأنفال مي معنى الأنفال الأنفال شيني المغانم كمان أنش يسألونك عن الأنفال suna tambayin ka dangane da hukuncin ganima al'anfal ganima suna tambayin ka a wato dangane da hukuncin ganima saboda an samu saɓani tsakanin su sahabbai kamar da bayani za mu zo mu karanta insha Allah shi ne Allah ce ƙulin alfanu lillahi wa rasul asali dai ita ganima ta Allah ce da manzon Allah yani yaksimuhuma sallallahu alaihi wasallam ala ma ya'muruhu Allah ta'ala annabi zai raba ganima a bisa umarni da Allah madaukin sarki ya bashi to kenan babu ra'ayin wannan dan adam cikin ya za a kasama al'anfar ya ce fatakullah ku ji tsoron Allah akan sabanin da kuke dangane da ganima wa aslihu za ta bainikum ku kyautata ku gyara wato tsakaninku ma'ana za ta bainikum alhalin lati bainakum halin da ke tsakaninku wato na rikici da jayayya da rashin fahimtar juna to ku yi wato islahi gyara wanda ya bihi al'ulfa wani tifaq wanda za a samu haɗuwar kai da kuma daidaituwa ku taimaki junanku ku yi haƙuri da junanku da sauransu ibn abbas ya ce al'anfalu ɗan magani kanar da rasulun sallallahu laisa li ahadin fiha harkar ganima raba ganima bayani akan ganima ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda yake da hannu a kai an ce da al'anfal Gana'ir ne saboda an fifita musulmi da akan sauran al'ummomi dangane da amfanuwa da wannan ganima ɗin don duk al'ummomin da suka gabata duka ba wanda Allah ya halatta musu su ci su ci ganima in ba musulmi ba da haka shi yasa aka ce da su aka ce da wannan al'anfan wato al-ghana'im ko al-ghana'im aka ce da su al-anfal al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana duk al'ummun da suka gabata duk al'ummun da suka gabata ba sa cin ganima a da sai al'umma annabi cikin musulmi tunda su ne za su je su yaƙi su amfana da wannan ganima ɗin a bisa yadda shari'a ta ba da dama a amfana da su wannan kenan akan ce al'anfal ana ce shi a tabbawa ko annafila duk sunan al'anfal ne saboda wani ƙari ne da aka samu na arziki bayan an ji yaƙi an dawo a islahi malamai shine ma sharatahu al-imam liman yubashiru khatar taqaddumi tali'atan abinda imam abinda shugaba ya sharadanta ga mutumin da ya tinkari haɗarin shiga cikin yaƙi ko wucewa gaba a je a yaƙi kamar yadda aka ce um, hadisi duk wanda ya je ya kashe wani manzo Allah ya ce ga kafiri wani da kayan yaƙi a jikinsa da dokinsa da kayan alfahari da ya sako masu tsada na yaƙi to duk wanda ya samu nasara a kansa falahu salabuhu to duk kayan da yake tattare da shi nasa ne wannan idan an je to baya cikin ganima duk wanda ya je ya tinkari wani wanda aka ce zai ya tinkare shi ya zama shi ne sababin halaka shi to duk abin da ya samu a jikinsa takwabinsa dokinsa kayan zinari da azurfa da ke jikinsa da sauransu wannan nashi ne annabi yakan ce ai haka saboda ya zaburar da sahabbai akan jarinta sannan kuma su amfana to kaga wannan ma wani ƙari ne bayan wata ganima da za a zo a raba ta yaƙi to shi kuma wannan tun da shi ya ya kai farmaki ya kashe wani maƙiyin Allah to shi zai amfana da abin da ke tattare shi to sai ya fassara mana wasu kalmomi ala qatada rihukum yace alharb abin da ake nufi da rihukum shine wato alharb me yasa aka aka aka aka ambaci alharbu da rih malamai suka ce a haƙiƙanin al'amari daga cikin abubuwan da suke sa a cikin nasara a yaƙi akwai iska Allah yakan koro iska wato don ta taimaki mayaƙa ta bushe fuskokin abokanan gaba guguwa ta lullube su su kasa ganin musulmi kamar yadda ta faruwa a wasu yaƙuƙuka daban irin su gazwatul azab da sauransu wanda Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce nusirtu a bisaba an taimake ne da wata iska mai suna saba ya ce yi ƙalu na filatan ai a tsiriya ya kawo hadisin muhammad bin abdurrahim wanda ake ce da shi sa'aƙa shi kuma daga malaminsa sa'id bin sulaiman da kuma yace malaminsa hushain هشيم ابن بشير كينان الواسطي هو بشير أخبرنا أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية إياس الواسطي هكا سننش لذا سعيد ابن جبير يشي ناديها ابن عباس سورة الأنفال ميه سبب سوقنتا ميه سبب سوق سورة الأنفال قال نزلت في بدر yace ta sauka ne a yaƙin badar sababin saukata a yakin badar ne kamar yadda an samu riwaya daga abu dawud da nasa'i da ibn jarir da ibn marzawaihi da lafazinsa da ibn hibban da imam hakim ta hanyar dawud ibn abi hind daga ikirima daga abdullahi ibn abbas yace lamma kana yawon badarin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا سيتي رانا بدر النبي ya ce duk wanda ya aikata kaza ranar badar to yana da kaza da kaza da kaza to wannan yana nuna mana a ranar badar ne aka dalilin harkar badar ne aka saukar da wannan aya a wannan rana samari matasa na cikin sahabbai suka yi ta gaggawa suna himma suna sauri aka bar tsofaffi a ƙarƙashin tutoci na yaƙi yayin da aka kawo ganima sai kuma gashi sai suka zo suna cewa a basu a basu a raba tare da su sai su tsofaffin sahabbai sai suka ce wa matasan nan babu wani abin da fa za ku fifice mu kar ku ga dan ku yara ne kun yi himma kun yi kokari an je an fafata yaƙi da ku yanzu an zo gani ma kar ku ɗauka namu ku zai fi namu yawwa yau ai mu muke ba ku kariya mu ne masu taimakon ku mu ne muke ba ku kariya da mun watsi a gindin tutocin nan ai da an zo an kakkashe ku kawai sai aka samu saɓani su matasan sahabbai suna ganin su suka fita suka tinkari haɗarin yaƙi su kuma dattawan tunda akwai tsufa da gajiya su sai suka ɗan tsatsaya haka a wajen tutoci na yaƙi tunda kowace yaƙi da ake akwai tuta da haka da aka zo aka fafato aka zo za a yi rabon ganima su matasan suna ganin waɗannan dattawan ai ba su yi wani abu mai a zo a gani ba to ne su dattawan suka ce to ba za mu yadda ba in an zo raba gani nan mu ma da mu a ciki kuma ba wa magana wani fifiko to wannan shine Shi shine Allah ya saukar da yas'alunaka ka'anin anfal qulil anfalu lillahi war rasuli yace to ku ji tsoron Allah fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi wa Allah da manzon Allah da'a akan duk abin da suka muku hukunci idan ku mu'mini ne to kun ji sababin saukar ayar ko yawwa sai kalmar ash-shawta da malam ya fassara mana wato ah, da al al-hadd الشوكة فلنسى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يتي الحد هل تحبون أن الطائفة التي لا حد لها وتكون سنجمعا عند باسل إياكا ko ba su da mana'a kariya ko yaƙi ko na makamanta wannan ya zamanto shi ne suke tattare da ku abinda ake nufi dai wato kuna son ku zama masu yawa abokanan ku su zama su ne kaɗan sai kalmar murdifin murdifin ana son mutbinaina kamar daga arzafa yurjifu irjafa ne bin bayan abu ko goyo yanzu idan na sa mutum a bayan mashin sai ce arzaftuhu a bayan mota ta ardaftuhu irdafa idan tabi'tahu idan ka bi mutum sai a ce ardafahu ko kuma razifahu ko kuma idan mutum ya zo bayan ka sai a ce ardafahu ma'ana ja'a ba'dahu faujan ba'da faujin jama'a bayan jama'a shine fauci radifani wa ardafani ma'anarsa a ba'adi rajifani arjafani duka wannan yana nufin ya zo bayana yawwa sai zuku da Allah ce zalikum fazuquhu daidai yake da ruhu ku ɗanɗana, wa jarribu ku jarraba al'azab ajib azaba kenan ta gaggawa sare wuyayen kafirai da kudu hannayensu fazuku zalikum fazuquhu ku ɗanɗana ku shiga ku jarraba yace wa laisa hadha min zawqil fam wannan zuƙo ɗin ba ana nufin na ɗanɗana a baka ba ai san a akan ce za ka fa'am ya ɗanɗana ko fa'ima za ka za za milha zaɓa sukar. duk ana cewa ɗanɗana to wannan ba ɗanɗanawa na harshe ba ne wato ɗanɗanawa na jin jiki ne yawwa kamar kai ma a hausa ai kana faɗa ka ɗanɗani azabar kai ana nufin ka sa a baki a'a to wannan shine abin da yake nufi sai kalmar kuma hu a hu abinda ake nufi ya jima'uhu ya jima'uhu haɗa abu shi ne ya kuma fatukuwa biya jibahuhum fayar kuma hu jami'an yawa gaba ɗaya sai sharrid da Allah ce fa in ma taskafan nahum fil arbi, fa sharrid bihim man khalfahum abu ubaida ya ce farzik sharrid farzik Um, imamu a yake cewa wato tsananin azaba wato ghilazul azab kenan dan na baya su ji tsoro shine ake nufi sai wa in janahu lisalmi wa in janahu lisalmi ana nufin talabu sal talabu silma والسلم والسلام واحد sun nemi zaman lafiya sun karkata da a sauna lafiya asilma ko asalmu ko asalam duk abu ɗaya ne asilma asalmu asalam duk a larabci ana nufin zaman lafiya sai yuskina yuskina fil'aun yuskina ana nufin yaglib rinjaye bi cin qatl fil adu kai rinjaye kashe abokanan gaba akai matuƙa al-mubalagatu fihi hatta Allah ya ƙasƙantar da kafirci ya ɗaga musulunci imam mujahid yake ca, amma salatu salatuhu inda albayti illa muka'an wa tasbiya muka'an wa tasbiya kaman wato sa hannunsa a baki su rinka fito ana bayani ne akan abin da waɗannan kafirai suke yi ai ba abin da suke in sun zo ɗakin Allah in dalbaiti kawai fito suke sai su sa hannu a baki fi fi saboda shedanci masu ibada suna ibada masu sallah suna sallah masu dawafi suna dawafi su kuma in sun zo sai su rinka muka'an wa almuka da atasdiya kamar yadda suka fassara idkhalu asabi'ihim fi afwahihim wa as-safif su tsoma hannayensu a baki atasdiya din kuma shine fito shedancin da wulakancin ya kai ga su zo wurin da ake yin ibada sai su rinka yin fito fi da sauransu shi yasa za ku ga tun da can iyaye da kakanni sun zabi faiduwa? ko an ce kai faiduwa kake yi har ƙarna ne an gane faiduwa? <laughs> na? fito eh. <laughs> ka san yanzu yaran yanzu kusan yan ƙananan nan ba za su san tun da bayi ake wa gaskiya amma arna suna yi arne ko tafiya yake a daji zai ta yi sawa a baki kana fito akwai wanda ake da bakin kaɗai akwai wanda ake zira hannu kamar hussul da haka ba ana sa hussul a busa abu ba ko in bal ta an tashi a bal ko na to akwai wanda ake a baki to su in sun zo don su hana a bauta wa Allah wannan abin suke su cike gurin da wannan fitar da feduwa fitar ya fi feduwa ƙarfi ita feduwa ana yin ta kamar kamar da watsa watsa haka fito kuma damar don a sanar da wani abu ne ko yanzu ma ko yan farauta ko yan daba ko wani abu zaga ko in suna so su kira junan su wani abu an mutum yana ya yatsunsa guda biyu a baki aka ya kura shi ka ya fi dauni ƙara to shine tasdiya muka'an wa tasdiya man kana salatu inda albayt illa muka'an wa tasdiya Allah ke sai li yuthbituka da Allah ya fada ana nufin li al isbat anan ana nufin daurewa li yuthbituka aw yaqtuluka ko su daure ka wato ko su kashe ka Wurin shawa sun himmatu su kama manzon Allah su tamke shi su daure shi ko kuma su kashe shi eh, ko kuma su fudda shi daga garin makka wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin to shine kalmar li Bituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin yuriduna an yasjununi suna so su sani a kurkuku shine liyusbituka su sajin din su sashi a sijin aw yaqtuluni ko su kashe ni aw yukhrijuni ko su fudda ni daga gare na ah, na'am me yasa suke masa haka saboda ya zo da gaskiya duk wanda yake kira akan gaskiya ko dai a kama shi a ɗaure shi a ɓoye shi don kare faɗa gaskiyar kamar yadda yanzu da yawa akwai ƙasashen musulunci ƙasashe ne da ana ganin musulunci ne da waɗanda ma ba na musulunci sun kakkame malamai suna ɗaure malaman da suke cikin kurkuku a ɗaure a yanzu a wannan zamani kuma ana gana musu azaba a ƙasashe daban-daban wallahi ba za su lissafu ba Yawan su ya isa duka da mai don sun zagi wani sun yi fashi ne da makami sun hana wani cin abinci ne a'a sun yi da'awa sun karanta sun faɗi gaskiya to sai a tukwikwi mutum sai a kama shi a je a rufe shi wai ai ba sai in kana raye ne ana jin ka ba za ka faɗi magana za ka faɗa to an ɗaure ka to wannan hanyoyi ne na ada'ullah maƙiya Allah a da can suna yi kuma a yanzu ma ɗin suna yi wasu in sun shiga kurkukun ba sa fitowa a nan suke mutuwa ko ibn taymiya a can ya mutu a ibn taymiya kurkuku ya rasu da yawa cikin malamai waɗanda kanu masjuni cikin annabawa ma an yi musu barazana cewa ko ku daina wa'azin nan in ba ka bala ta sunan na minal masjunina ko ka daina wannan wa'azi ka daina karanta da mutane ko kuma ka zamanto cikin mai wanda za mu ɗauri a saka a fursuna wasu an je ana sa musu guba ne ba za su yi nisan kwana ba ko an sako mutum da zai daɗe ba zai mutu suna da hanyoyi ko ai maka allura ta guba ko a yi maka wani abu a kashe maka ido ya zama ba ka gani ko a kashe lakar jikinka gaba ɗaya ga kare kana rayuwa amma ba ka iya komai ba duk suna da wannan hanyoyi na kashe addinin Allah da kashe masu kira zuwa ga hanyar Allah wani kuma haka za a je a kashe shi ma a ɓoye shi a binne shi ba a sau an kashe shi ba a yi ta ihu ana neman sa yi a gama tuntuni ya tafi lahira kamar yadda kwanan nan nake ganin wani malami yana cikin sallah a cikin kasashen nan ko filibbi ne ko ina ne bari ne dai haka da gemu sa wani mai himma da kokari haka kawai yana cikin wa'azi wani ya saki bindiga ya harbe shi haka kurin talqa nariya la urufu yani min aina ja'at ana cikin abin nan kawai sai dai aka ji wuta sun kashe shi sai ya faɗi shi kenan aka ji aka binne shi waye ba a san waye ba su ne bukatar tabiya ko kwanan nan ɗaya daga cikin malaman saudiya a idul karni ai ya je ƙasar philippines in ce ƙasar philippines a larabci philippines a turanci an gayyace shi da'awa wa'azi inda ya je suka buɗe masa wuta aka kakkashe mutane shi ma sai da abin ya same shi da ƙyar dai ya kama jinya kullum malami ya tafi wata ƙasa ya je isar da kalmar Allah aka zuga wasu marasa mutunci su je su kashe to shi kashe mutum ɗin ko kashe malami dama kwangila ne ake yi abin da ake nufi da kwangila shine a biya mutum kuɗi a sa shi ya je ya yi ta'adi ko ya ɓana shi kuma a biya mai bukatarsa wannan yana faruwa to shi ma manzan Allah sun ci shirin haka ɗin a shirin Qur'ani ya faɗa lisbitu su sa a a kurkuku suna maka kafirci suna maka makirci su yi wa idh yamkuru bika alladhina kafin su daure ka lisbitu su ɗaure ka su ka a kurkuku su rufe ka wuyar ya ko kuma su samu hanyar da za su kashe ka ko annabi ya rayu ne yana ƙarƙashin rayuwar barazana a kashe shi ko su kore ka daga garin a ce mutum ya haɗa kayan sai bar garin da aka haife shi inda yake da gata yake da matsayi a sallame shi wurin don kada ya faɗi kalmar Allah to haka rayuwar wato ba ni sunan shi take faruwa akan masoya Allah da wanda duk yace zai faɗi gaskiya to da wanda mai shirya wata rana sai an kashe shi ko kuma a yi masa ɗaya daga cikin wannan wannan abubuwan akwai wanda kame su ake ana ce musu azaba kawai ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban me laifin su babu laifi kawai me yasa suka ce abi Allah to ba a so abi Allah in ba taimakon Allah aka samu ba wato nan gaba za su hana kira zuwa ga hanyar Allah ma sai sun hana sai ba yadda a yi ba ba yadda a yi ba mutane za su zo in ba sa'a kai ba addinin ma sai sun ɓoye shi kafin su yi shi saboda zalunci da son ƙarya ta yaɗu a bayan ƙasa da kore ƙarya eh, da kore gaskiya ibn abbas yake cewa taro suka yi a wani wuri da ake ce da shi darun nadwa suka haɗu manyansu da ƙananansu shaidan ya shigo shi ma ya shigo taron shaidan sai ya rikide ya shiga wani dattijo ka ji wannan fumala taron makarun taron makircin taron tsiyar aka haɗu a wani guri darun nadawa shaidan ya ce kai ai mu ma sai mun shiga mun ba da gudunmuwar mu ai da haka da yazo sai ya shigar shaykhun najdiyyun ya shigar wato wani tsoho mutumin najd ya canza ya canza kama don eh yawa wai shine ba shi ke ta kai wani tsohon najd ne ai to shine shaykhun najdi shiga ce dan yayi lokacin ana kullakullan ya za a cutar da annabi mikin din da za a yi shi ma ya ya ɓadda kama ya shiga kamar shi ma ciki abu ne da wani ya shiga kawai saboda za a cuci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da gudunwa aka zo ana mutum sai ya ce ai ba haka ba ai kaza za a masa ai to an ga dattijo ne shi wannan babba ne a ce kai wannan gogaggu ne sun daɗe suna tsiya da haka a karɓi shawararsa <laughs> kai da lafiya da ilai kaga wannan addinin wannan inda ba don taimakon Allah ba wallahi da ba je ko ina ba wallahi eh wallahi ba abin da annabi bai gani ba malam na rashin kirki da rashin mutunci amma ina yanzu ka duba a hudaybiya fa waye ya zo zai shigo umra zai shigo a lokacin hudaybiya sun hudaybiya yayyayi shiga makka na wallahi suka duk suka datse garin gaba daya tsofaffin kafiran nan na maka, bayan hijira koma madina ke suka suka rufe garin suka datse garin suka ce ba zai shiga ba Nabi salama ya tura Sayyidina Usman da Sayyidina Umar ya tura ya ce sun tura wani da bai dawo ba sai umar ya ce sai manzo Allah ce wa zai bi kadun wannan ya je ya gaya wa mutanen maka mu faga abin da ya kawo mu ya ce umar je ka sai na umar ya ce ya rasulullahi da ka tura wanda ya fi ni matsayi ya ce ni kabila ta ba su da wani karfin da za su iya kare ni gaskiya ya ce kuma shawa suna cike da haushi na da fushi da ni saboda fafata wanda aka yi ta yi jihadi da aka yi ta yi da sira jihayya tsakanin musulunci da kafirci ni nema na suke haushi na suke babban target ne ya ce ka tura usman bin affan ya fi ni cancanta shi da cijo ne kuma yana da ƙabilarsa tana da ƙarfi a makka ƙabilar usman bin affan a lokacin ita ne ma take shugabantar makkan gaba daya Kwarai kuwa kuma mutum ne wanda yake ya yi ƙarfi a cikin duk da musulmi ne ɗan kasuwa ne mai dukiya mai arziki yana da falala akan mutane da yawa a maka kuma ko da yana musulunci in yi magana za su saurare shi ka ka tura sai na usman haka dai annabi ya ce to ya karɓi shawarar umar ya tura usman Usman bin Affan ya kama hanya ya tafi Makka su kun sun shirya tsab za su yi su yi umra amma wallahi an hana shiga mana mu kaga yanzu ko ba su kawo ko ba su kawo igwa igwa da bindigogi sun hana mu shiga ba suna da dabaru da za su kirkiro wasu abubuwa su hana mu shiga ko ba gane ba da an hana da makami an yi waye to yanzu wataƙila yawan musulmi ko waye ɗan musulmi ko zamani ko maganar rights ko waye yanci na ɗan adam ko na addini ko waye na ƙarya da dai ake faɗa to wataƙila ba za su daɗe ce ba wanda zai je umra ba ko ya je amma za su iya ƙirƙiro wasu abubuwan da ba za ku je ba ko a maida shi ya mugun tsada a sa takalif da nauye-nauye da yawan da baka isa ka je ba sai wanda ya isa kaga at least an rage yawan zuwan ku kuma ita kanta ƙasar da ake shiganta ai an rage mata inkom. tunda in kuna yawan zuwa kuna tara mata kuɗi kenan za ta yi ƙarfi kuma ƙasar musulunci ne, to bari ai dabarun da za a rage yawan masu shigan kaga ita ku ba ku samu kuka je ba ba ku biya bukatar kuka ibada ku yanda kuke so ba ku alfahari da gurin ku ba sannan kuma su ma 'yan ƙasar ba su samu wadataccen arziki da dukiya da za su yi ƙarfi wataƙila za su taimaki musulunci da musulmai to sai a zo da wasu tsare-tsare duk a takarda ne kawai sai dai ku ji doka da ka wata doka ana faɗanta kawai sai ka ce to Allah bai kira ni ba shikenan kullun kullun abubuwan bayyana suke a zahiri amma shi musulmi ya kamata ya zama mai gane abubuwa ba komai ne in aka kawo shi za ka ɗauke shi ta ka masa kallo ɗaya ba duk wanda yake a wannan rayuwar wani abu yana taso yana mai kallo ɗaya to bai da dabara bai da wayewa ko abu a zahirinsa kana ganin alheri ne kai kana ganin ai an kawo alheri ne to kai kuma ka kalle shi ta wata fuska kuma dan sau nawa za a neme ka da alheri kuma a maka illa eh a yanzu rago in zaka yanka shi ba alheri kake kawo masa ba ka ba shi dawa ka miƙa mai ka cafke shi kai ma ana maka haka ko ka gane ko ban gane ba su miƙa maka ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci su riƙe ka dam su riƙe ka gam su kame ka saboda su samu biyan bukata da za su raba ka da duniya ko su halaka to wannan kenan haka shaidan ya shiga ya yi ta ba su shawarwari na rashin mutunci da wato za su za su wulakantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ta ba da shawara wasu ka ce ku samu gida ku rufe shi kawai ku tattoshe ƙofofin gidan baki ɗaya sai ƙofa ɗaya da za ku bari shi ma kar ku bar ƙofa ginanniya windo za ku yi kamar kowa ku rinka gulla masa abinci da abin sha har ya mutu kun ji shawarar farko da aka yi abinda za a yi wa annabi a ƙarƙashin wannan aya ɗin <clears throat> wai zai kurbi kallali na kafaru da yusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka abuwa guda uku to an haɗi yanzu ana a na dawa ana tattaunawa wasu ka ce kawai kar ku ɓata lokaci ku kamo shi ina gaya muku wannan number one ɗin mu fa ake yi wa wannan shirin katin mu na farko a nan sallallahu alaihi wasallam shi ake wannan makirci kaga duk wanda ya biyo hanyar sa ya kamata ya ƙara tunani kenan ku sa shi a wani gida kawai ku rufe gidan gaba ɗaya kirif duk ƙofofin gidan kar kowa ma ya shiga ba ku rufe shi ba zai ga kowa ba ba zai ji kowa ba ku bar masa window guda ɗaya shi ma window ba wai ya sha iska ba ku rinka jefa <clears throat> masa abinci abincin ma jefa masa za yi ruwa ma jefa ma ina maganar tsuguno ya yi a wurin ina maganar wanka ya yi a wurin ina maganar eh, bacci ya yi a wurin ina maganar ba zai ji ko ina ba ku tai masa sai ya mutu malam haka suka shirya za su yi amma da yake kaga Allah yana tare da shi yasa duk abin da za ka shirya wa wani na mugunta matukar Allah ya so ya ɗaga shi to bala'in kanka zai dawo ka duba ayar fasawa ce wa iz yamkuru bika alladhina kafar. ka tuna lokacin da kafirai suke shirya maka makaru makirci tantanin shi ne sani wa Allah ya gano masa to haka har yanzu malam in ka bi Allah ha in ka tsaya kana bin Allah za a yi ta kullawa kai baka san ana kullawa ba wallahi sai dai a kare ka Allah ne zai tsare ka ka san me yasa <clears throat> a saboda ka rike alkawari tsakaninka da Allah za su yi ta ƙulla maka yana zubewa suna jifan ka jifan ba zai iso kanka ba in ya zo kanka ba zai hana ka wucewa ba wallahi inda Allah yana nuna mana kariyar da yake mana akan makirce makirce da ƙulle ƙulle da ake mana wato farin ciki su ya kashe mu to shine malam ɗaya daga cikin sirrin ka kama Allah a cikin sha'aninka za su ta ƙulla maka Allah Ubangiji kuma zai baka kariya shikenan ka gani ya fadka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka in ka kiyaye Allah Allah zai tsare ka kuma in ka kiyaye shi da jishu tuja haka za ka same shi nan gaba gare ka yawwa haka ne wasu kuma suka ce ni ina ganin kawai ku ɗora shi a bayan raƙumi ku tamke shi ku sa shi a bayan raƙumi ku fitar da shi daga garinku da ƙasarku gaba ke ɗaya ba ruwanku da abin da yake kawai garin za ku fitar da shi yadda ake ɗaure mangala to ku tukuku ya shi ku ɗaure shi a bayan raƙumi ku kai shi can wani gari ku wullar da shi ya can yi ƙarita ba ruwanku da abin da zai je ya yi tun dai ya bar garin shi shine auyukuri jiwuka su fitar da kai nan subhanallah ويمكرون Wayan الله ويمكر wallawa والله خير suka ce in kun je kaga man qauman kun, wasu zai je bata ba ku ba so wasu kuma shedan din sai ya ce ya ce wannan ra'ayi na ku ra'ayin banza ne in ji shedan ka san yana gurin mutum din shaykhun najdiyun ya ce ila mutumin da yaƙar ku yake yana kashe ku kuma ku ce wai ku bashi da rai wai ku je ku kai shi wani guri ya je ya ƙara ƙarfi a can ya dawo ya haɗa kai da su ya zo iya ku <laughs> don laka ji wannan wannan ku sake tunani subhanallah abu jihar ya ce kai ni ina da shawara ku bi dukkan ƙabilun nan namu a ba ku yaro matashi mariƙin takwabi wanda zai iya saran abu ya raba shi gida biyu kowace ƙabila ku zaɓo mana mutum ɗaya kowane gida ku zaɓo mana mutum ɗaya ku ba shi takwabi ne bala'in kaifi ku zo ku ajiye muhammadu ku sa shi a tsaka ku ce dukkan waɗannan yara matasa kowa ya sari abin da zai sari a jikinsa kuma abin alfahari ne ya riƙe wani ɓangare na jikin ya zo da shi idan an zo ko da nan gaba musulmi sun yi ƙarfi sun yi zuciya za su rasa wa za su yaƙa ɗaya sai a ce jinin muhammadu ya rabu tsakanin ƙabilu ne da yawa sun isa su haɗu su ce za su yaƙi duk ƙabilun nan gaba ɗaya ai ba su isa ba ya ce abin da za ku yi kenan waye wannan abu jihar eh ƙwarai kuwa eh ƙwarai kuwa eh ƙwarai da gaske sannan kuma babu maganar wata ƙabila ta juya ta je ta goyi bayan muhammadu ko ta goyi bayan masu bin muhammadu tun da su aka kashe shi malam kuna jin wannan tunani wannan fa tunani ne yadda za a rugurguje addini mun sha gaya muku ka ce maƙiyan nan fa ba sa bacci yi eh, wallahi su tsayawa suke sai amfani da ƙwaƙwalwarsu da lokacinsu ya za su murkushe wannan addini mun nan muna nan muna ta bacci muna ta cin abinci muna ta mu zo mu yi sallah mu kama hanya mu tafi mu je gida mu dawo nan yau azi ce Allahu akbar kawai ba ma zama a gida mu yi wani tunani ya za mu yada addini mu ce da shi gaba yana faɗan wannan sai shaidan sai ce sadaka hadal fata wannan matashi wannan yaro matashi ya yi gaskiya ku ɗauki ra'ayinsa in ji wa Shaikun Najidi, tsohon Najidi. ce wannan matashi ya yi ƙoƙari ya ku riƙe ra'ayinsa su ba su fa shaidan ba ne su sun ɗauka wani dattijo ne shi ma zai ba da gudunmu a ce shaidan ne ashe shaidan yana iya rikicewa ya shiga cikin taro har ya zai ba da wata gudunmuwa kawai sai aka ce a taro ya tashi an gama kawai wannan ra'ayin an daina wani maganar a tashi a gida a rufe shi ana ta wahalar ciyar da shi da shayar da shi ko a ɗauke shi a bayan raƙumi a je a gullar da shi a wajen gari kalin ya je ya karfi a wani guri ya kafa daula kawai abin da za a yi kowace ƙabila ko ina ne kowa sai ya kawo matashi da takwabi sabo za a ɗauko manzon Allah sa sashi a a tsakiyar su daddatsa shi wannan bayani yana da kyau duk masu faɗa da musulunci su san shi su san cewa duk yadda za su yi an riga su shiri maƙiyan wato maƙiyan da sun yi shirin sama da wanda mutane suke yanzu ga shi kuma addinin dai yana nan wa ya Allah illa an yi cimma nura walau karin kafirin Allah ya ki ya ce sai ya cike haskensa ko kafirai ba ta haka tafi aka watsi a haka ana gama wannan mitin din sai Allah ya tura mala'ika Jibrilu alaihi salam yace tafi gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka bashi labari kuma ka ce na ce ya haɗa kayan sai bar maka gaba ɗaya ya fita ya tafi Madina to ka ji dalilin hijira kenan kuna gane fa? an gama wannan take Allah ya tura mala'ika Jibril ce ka je ka gaya mai ga abin da aka shirya kuma ka ce maza maza maza ya haɗa kayan ce shi yasa da tsakiyar rana Allah Allah ya sanar da shi kuma a lokacin sai gashi ya je gidan Abubakar yana cewa tashi mu tafi yace da rana haka yace tashi mu tafi tashi mu tafi ila ha tashi mu tafi tashi mu tafi abubakar ya ce ai daman na da abin hawa saboda ɓacin rana ga dabbobi nan a baya ya tirke raƙuma ya ciyar da su abinci sun yi ƙwari sun yi lafiya ce damar wannan ranar nake jira duk da kace mu tafi hau in hau mu tafi yi ji soyayya shi fa annabi bai san an yi tanadin ba shi masoyi yana shiri wa masoyinsa shiri mai tsawo in mutum ya yarda da kai yana son ka ya tsallama maka to komai zai iya maka to shi ne har yanzu an ba a samu soyayya ta ƙauna da ɗan adam ya yi wa wani ɗan adam irin son da abubakar ya yi wa manzan Allah ba ko irin son da manzan Allah ya yi wa abubakar ba a samu ba in shi'a ba su yi ba shi'a? ha ina in shi'a ba ce ba yana yi masa bayani kawai abubakar kafin ma a ce a gama a sai na a suhbata suhbata ya rasulallah zan bi ka za mu tafi tare ya rasulallah tare da kai za mu tafi a suhbata suhba da kai za mu zan bi ka za mu tafi zan bi ka za mu tafi ya manzan Allah ya yi da duk abin da zai samu manzan Allah a hanyar nan ya same shi same shi ya same shi tare imamu zahabi yake fada a cikin siyar alamin nubala da yake bayani akan hijirar da suka zo suna tafiya abubakar saboda tsabar ƙaunar annabi malam sai ya kasa ya bi bayansa ne wato ya suru talab yana jin tsoron karfa a zo ta daman annabi a kashe shi bai sani sai ya dawo dama yana tafiya yana kallon yana dubawa gefe da gefe sai kuma a ce shi a zuciyarsa to in an zo ta bangaren hagunsa ba sai daɗa dawo da abin hawansa sai hadin hagun ɗin annabi yana kulawa yana ta dubawa sai a ce to ai za a iya harbo masa wani abu ta gabansa a kashe shi sai ya maza maza sai koma da dabbarsa gaban annabi sai kuma a ce da shi to ai kuma zai iya yiwa ta baya abu mala haka yi ta rawun yana tafiya yana kewaye annabi kawai haka suke tafiya yana kewaye shi yana ta roce shi yana ta juyawa yana ta juyawa ya je dama ya dawo hagu ya je gama ya dawo baya haka zo wurin da za a sauka a huta ya sama manzan Allah inuwa ya sama mai wurin zama ya ce zauna ka kwanta ka huta ni ban da bacci a kaina ya yi gadin dabbar annabin ya yi gadin annabin kowa ba babu a lokacin kowa babu a duniya nan a wannan hanyar a wannan lokacin sai sai na abubakar sai manzan Allah labari ya zo musu cewa yana bin su ma ayan tabo kuma haka din aka yi yana fita ka ce ah, ai ya fita sai suka bi su da hikima irin ta annabta sai Allah ya masa wahayi yace ku samu wani guri ku boye kar ku wuce za su iya cin muku sai suka shiga kogo kogon dutse shine da Allah yace izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ai sun kurisha sun dauka sun tafi bari su gudu su bi su a hanya su rarrabu wasu dama wasu hagu wasu kudu wasu arewa wasu gudu wasu tafi hankali wasu na bi ashe sun tsaya a makkan suna barin gari sai suka shiga kogo wani dutse ne mai tsawon gaske suka haushi su biyu amma wallahi ashe bin sawun dabbobin su ce ko gane ba ko? ashe sun gano wata dabara suka ce mu bi sawun dabbobin su ga sawun dabbobin nasu dab dab dab dab dab dab dab suna tafiya sai da suka zo wajen dutsen kawai sai sawun ya bata sai aka ce a duba nan gurin aka zo har kogon da suka shiga din suka hau ta saman su kuma suna ƙasa da manzan Allah da abubakar suna ƙasa sun ɓuya suna jin maganganunsu in sun ɗaga haka kansu suna hango ƙafafuwansu shi ne sai na abokan ya gigice ya tsorata a wannan lokaci ishi ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunan fa ce annabi yace shi kai la zan inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki kar ka damu Allah yana tare da mu malam kaji aqida Anzalallahu anzala na sakinatahu alaihim kawai sai Allah ya saukar da nutsuwar su gare su ga kafaran suna neman su da a riwaya aka ce da ɗaya daga cikin kafaran yayi tunani ya ɗage kafarsa ya leƙo ta ƙasa to da sai ya hango manzon Allah da sayyidina Abubakar suna cikin kogo amma Allah ya hana su suke ci dubi da kawai alhali waɗanda suke nema suna ƙasansu kawai malam sai Allah ya ba sakina ya basu nutsuwa ya ba su kwanci hankali kawai sai hankalin abubakar ya kwanta Wanzu Allah ya ce da abubakar ma baluka Allah wa salihuhuma me ka? me abin da tsinka mutane biyun da Allah ne na ukun karka damu wato shi yasa wannan imani fa ba yi da abin da ake kamanta shi shi wannan shi ne gaskiyar magana in mutum ya yi imani ya lura da imani wato baya tuna kowa sai Allah kuma malam ka duba gaskata wato Allah ɗin da suka yi falau sadaqullah la kana khairan lahum gaskata Allah kuma in ka gaskata Allah Allah sai gaskata ka kuma Allah ba su kariya kawai suka fita ba su gansu ba su sun yi gaba suka fantsama suka tafi aka ba da kuɗi da wane ne duk wanda ya samu Muhammadu za a yi masa kaza amma ina haka suke ta tafiyan nan Allah ubangiji ya ba su kariya Allah ya ce ka fita ka tafi ka bar garin to wannan shine sababin komawarsa Madina bayan ya zo a Madina sai Allah ya kafa masa daular sai ya karfi aka shar'anta jihadi aka ce to kuma ku kimtsa da mutanen da kake da su je ku yaki waɗannan makiya Allah Allah ya muke shi ya ba shi ƙarfi wannan shiri da kafirai suka yi masa na a kama shi a dadda shi Allah bai ba su dama ba tsundum ya shiga cikin madina shikenan kuma ya samu kulawa ya gina masallacinsa ya samu masauki aka kama da'awa aka fara fita ƙauyuka ana yada kalmar Allah aka karantar da mutane alkur'ani aka sanar da su Allah aka sanar da su a wancan kisan da sayyidina Usman ya tafi ban ƙara samu ku ba ya ji maka saboda kiyayya suna ganin sai na Usman yana shiga Makka sai ga su duk suna charkoi charkoi suna tsaye da makamai suna jiran annabi Muhammad ya zo a kammala shi ba za su bashi shiga umra ba suna ganin suka ce me ya kawo ka suka ce ce annabi ne ya turo ni wajen ku me wai yace ya ce a gaya muku shi ba yaƙi ya zo ba umra ya zo ya zo ya umra ne ya bauta Allah ya koma ya cika so ku buɗe gari suka ce ba zai shiga ba kai muna ganin darajarka muna ganin kimanka muna ganin matsayinka to kaga daman hikimar da ta sa Umar ya turo shi ɗan kenan da wani ne ba shi ba sare shi rasu je ka gaya masa mun ji duk abin da ka wada yace da su kun ga wannan mutumin inji Usman yace kun ga wannan bawan Allah da kuke ganin sa kuna ta faɗa da shi ba ku san shi bane shi yasa yace kuna da zaɓi ni dai ina gaya muku ku imani da shi kamar yadda ni na imani da shi ni ɗan uwanku ne ake a tare muke ku yi imani da muhammadu ku taimaki addinin Allah Allah zai kawo muku agaji da tallafi yace in ko ba ku yi imani da shi ba to fa Allah ya yi masa alkawarin sai ya fifita addininsa har duniya ta tashi addininsa shine a gaba usman yake gaya musu wannan suna kaɗa kai har usman ya yi wani imanin da zai zo ya kira wai wai wai akwai wani allah da zai fifita wai muhammadu a kansu su ba wannan ne a gabansu ba ya ce sai fa ya yi ƙarfi kuma zai zo ya roraye mutane na gefe-gefe garuruka da ƙauyuka yawo yake yana wa'azi yana da'awa zai zo ya ƙarfin da zai zo fa ya yaƙe ku a nan garin ku ba shi dama ku kyale shi in ba ku yi ma ku za su yi so ku sallama ku taimake shi suka ce mun ji abin da ka faɗa amma ba za mu bi ba ce to ku kyale shi zai ya umara ya tafi in ba ku imanin ba shi suka ce wannan an yana nuna ma ya fi ƙarfin mu kenan duniya za ta ce ya ma je ya yi ƙarfi a madina har ya zo ya keta garinmu ya je can madina ya je umarsa in zai a can ma nan bi zai zo ba ya ce ana ɗakin Allah ne ka Aba ne ana suka ce ta na nasa bane garinmu ne to a shi ma ɗan maka ne suka ce addinin mu ba ɗaya bane shi malam kaji kafirci ko haka fa ake fa ko ba su fito suka gaya muku ƙarara ba haka yake a cikin zukatansu a ƙidarsu a ofisoshinsu abinda suke ji kenan ko me za su in dai musulmi ne suna tunowa musulmi sai sun tuno wannan kiyayya kai ne kake mantawa kai sai ka ɗauki abu mai muhimmanci mai kima sai ka je ka ba makiyin Allah wallahi kuna son su ba sa son ku a antum Allah ya shiga ga kunan tuhibbunahum wala yuhibbunakum kuna son su amma su ba sa son ku eh duniya ke gaskiya ne ba ba abin da ya fi wannan muni ka so mutum shi kuma ya ƙika gane kana son mutum shi kuma yana ƙinka ta wani shi ne abin da muke kai yanzu musulmi muna son su muna bin su muna musu da'a muna musu ladabi muna musu biyayya su kuma mai ba sa son sai na usman ya gama jawabin suka ce kaga abu ɗaya zama kai mun baka dama hau dabba ka je kai dawafi kai umarka ka koma ka ce masa ba zai shiga bai koma garin su ya koma madina to wannan dadewar da da Usman yayi shine ta tada hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba kawai sai labari yazo ai an kashe sayyidina Usman ba an kashe shi Annabi ya ce to ku shirya musu zo ai mubaya'a to da aka zo yin mubaya'an ne shi usman bayan sai annabi ya daga yace shi ma usman din ga hannunsa wannan hannunsa ne nayi masa mubaya'arsa a hannuna ga ta za a je a fafata shi musulunci haka yake ba a hankali a hankali amma lokacin da aka kai ƙarshe to kuma kawai shiryawa za a yi sai a shiga rugun tsimi kawai